Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha takwas Bayan wannan, na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana da iko mai girma, kuma ɗaukakarsa ta haskaka duniya duka, ya kira da babban murya ya ce, Ta fadi, Babila mai girma ta fadi, ta zama wurin zaman aljannu da iskoki, da wurin zaman kowane irin ruhu mai kazanta. da wurin zaman kowane kazaman tuntu da kowane kazaman dabba da ta ban kyama gama dukan al'ummai sun sha ruwan inabi na yawan sun lalata sarakunan duniya sun yi lalata da ita yan kasuwan duniya suka yi arziki ta wurin rayuwar yawan son jin dadinta sai na ji wata murya daga sama tana cewa ku fito ya mutane na daga cikinta domin kada ku shiga cikin zunubanta domin kada bala'inta ya same ku gama zunubanta sun yi tuli har sama Allah kuma ya tuna da laifofinta ku yi da ita daidai yadda ta yi duk abubuwan da ta yi muku ku rama mata har sau biyu abin sha wanda ta dama ta baku ku dama irin da ya fi nata karfi sau biyu kamar yadda ta ɗaukaka kanta ta yi rayuwar jin daɗi kawai haka kuma ku gwada mata azaba da bakin ciki gwargwadon haka gama cikin zuciyarta ta ce ni sarauniya ce a kujera mulkina ni ba matar da mijinta ya mutu ba ce kuma ba zan taɓa yin bakin ciki ba domin haka cikin kwana ɗaya za a buge ta da bala'i na mutuwa da na bakin ciki da na yunwa za a kuma kone ta da wuta gama shi ubangiji allah mai hukunta ta mai iko ne. Sarakunan duniya kuma da suka yi lalata, suka kuma yi rayuwar yawan jin daɗi da ita, za su yi kuka da ihu a kanta, sa'an da suka ga hayakin wutar da take cinta, za su tsaya da nisa, gama suna jin tsoro kada su masu sha azaba tare da ita, suna cewa, Kaitonki, kaitonki, ya ke babban birnin Babila, ya ke babban birnin Babila. cikin awa ɗaya an hukumta ke? ’Yan kasuwan duniya kuma suna wata kuka suna bakin ciki, gama ba wanda yake tsaya a kansu kuma, ba wanda yake sayan zinariyarsu da azufansu, da duwatsunsu masu daraja, da kuma lu'alu'ansu, da yadunan lilinsu masu kyau, da yadi mai kalar jan galura, da siliki, da yadi mai kalar ja. da itatuwan kanshi iri-iri, da kayan hakorin giwa iri-iri, da dukan abubuwan da aka sassaka da itace mai tsada, da kayan tagulla, da kayan bakin karfe, da kayan dutse mai sheki, da kayansu na cinnamon, da kayan yaji, da na turaren wuta, da mur, da turaren lubban, da ruwan inabi, da mai, da garin alkama. da tsabar alkama, da shanu, da tumaki, da dawaki, da kekunan doki, da kuma bayi, wato rayukan ’yan adam, ’yan kasuwa suka ce mata, Dukan abubuwa masu kyau da kika sare a kai sun ɓace, kuma dukan arzikinki da kayan adonki sun ɓace, ba za ki kara samunsu kuma ba. ’Yan kasuwa waɗanda suka yi arziki ta wurin kasuwanci da ita. za su tsaya da nisa, gama suna jin tsoro kada a haɗa su cikin azabar da take sha, suna kuka, suna bakin ciki, suna cewa, Kaito, kaiton babban birnin nan, wanda da yakan sa zanen lili mai kyau, da riga mai kalar jar garlura da kalar ja, yakan kuma ci ado da kayan zinariya da duwatsu masu daraja. da kuma lu'ulu'ai, gama cikin awa ɗaya dukkan arzikinta ya hallaka. Sai duka masu manyan jiragen ruwa da masu shigansu, da masu tukin, da kuma dukan sauran waɗanda suke samun biyan bukatansu ta ciniki a teku, suka tsaya da nisa, suka yi kuka, sa'an da suka ga hayaki na wutar da take cinye birnin, suna cewa, ba a taɓa yin wani birni irin wannan babban birni ba. Sai suka zuba kura a kansu, suna ta kuka, suna bakin ciki, suna ihu suna cewa, Kaito, kaiton babban birnin nan, birnin da dukan masu manyan jiragen ruwa suka yi arziki daga dukiyarsa, amma a cikin awa ɗaya, komai ya hallaka. Yi farin ciki a kansa, ya ku da kuke zama a sama, yi farin ciki a kansa. ya ku tsarkaka da manzanni da annabawa, gama Allah ya hukunta Babila a kan abin da ta yi muku. Sa'an nan wani katon mala'ika mai karfi ya ɗauki wani dutse wanda girmansa ya kai na babban dutsen nika, ya jefa shi cikin teku yana cewa, Haka da karfi za a jefar da babban birnin nan Babila, ba za a kara ganinta ba. ba za a kara jin kiɗin molo a cikinki ba ko mawaka ko masu busa ko masu hura kaho ba za a kara ganin kowane irin mai sana'a a cikinki ba ba za a kara jin karar nika a cikinki ba ba za a kara ganin hasken fitila a cikinki ba ba za a kara jin muryar ango da ta amarya a cikinki ba gama da yan kasuwanki su ne masu iko a dukan duniya dukan al'ummai sun ruɗe da sihirinki a cikin babila aka sami jinin annabawa da na tsarkaka i jinin duka waɗanda aka kashe a duniya